Thank you. the hawan sallah kenan a fadar mai alfarma sarkin musulmi jim kaɗan bayan saukowa daga idi kamar yadda aka al'adanta bayan kammala hawan na sallah mai alfarma sarkin musulmi muhammadu sa'ad abubakar ya gabatar da sakonsa na barka da sallah ga ɗaukacin musulman najeriya kai da ma 'yan najeriyar baki ɗaya inda a bana saƙon nasa ya karkata ne ga kalubalen da ƙasar take ciki na rashin tsaro da kuma tashe-tashen hankula to sai dai ya lura da rashin ilimi a zaman ɗaya daga cikin manyan umul haba'isin matsalar inda kuma ya janyo hankalin shugabanni musamman na yankin arewa akan rata da aka yi wa yankin na arewa ta bangaren ilimi. hakika muna ci muna baya da sauran kasashen duniya kuma a nan jihohin mu na arewa muna baya ga sauran jihohin najeriya kullum muna ganin mu cikin dubbai kan hanyoyi ba su zuwa makaranta to me yasa haka ya kamata a yanzu haka ga mu tilasta uwaye su kai su makaranta gwamnati da doka duk uban da ya hada ɗaya ne ko ɗiya zuwa makaranta da ya juya bangaren tashe-tashen hankula a kasar kuma mai martaba sarkin musulmi ya ce ba wata hujja da za ta sa 'yan najeriya su rika kisan juna saboda bambance-bambance da ke tsakanin su dukkan mu allah ya mu daban-daban ɗabi'u daban-daban addinai daban-daban da allah ya ga dama da duk sai mu shani ko mu fulani to amma sai cewa bari mu fulani sannan yi bayan fulani bare-bare don mu samu juna mu gane juna mu zauna lafiya a wannan duniya to muna karfi da uwan mu jama'a a ci gaba da zaman lafiya a ci gaba da kyautata mu yan uwa kowane ne dole na baka to samu sosai kowane na haka dubi kalafe haka dubi addini ne ga sababbin shugabannin da aka zaba kuwa alhaji muhammadu sa'adu ya ce ya zama wajibi a rika gaya musu gaskiya ba tare da tsoro ko fargaba ba ka tsoro allah ba ya ganin allah amma sai na ganin ka musamman shugabannin mu kun tsoro allah ina faɗa haka ne na san matsalar da muke fuskanta ko ina ƙasar mu muna da matsaloli akwai rashin tsaro akwai rashin aukan samari akwai rashin samun walwala sosai ga jama'a akwai rashin abinci hawan na sallah a sokoto dai wanda kuma ya sami halartar gwamnan jihar aminu waziri tambuwal ya gudana ne lami lafiya duk da yake an girke jami'an tsaro a kusan dukkan sassa na birnin na mujaddadi dan fodiyo murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria